bin Musa bin Dhahhak at-Tirmidhi Abu Isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana dan shekara 70 daidai muna cikin abwabu zuhud ko kitabu zuhud karamin littafi ko babban babi na 34 a jerin kananan littattafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi karatun da ya gabata jiya mun tsaya karshen babi na sha biyar hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da ashirin da uku daidai yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha shida hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da ashirin da hudu da fatan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya samu dace imamu tirmidhi Allah ya ji ya yace babu ma ja anna dunya sijinul mu'mini wa jannatul kafir wa huwa babu sadisu 'ashar babi na sha shida abinda ya zo cewa duniya kurkukun mumini ce aljannar kafiri ma'anar wannan maganar duk daɗin da mumini yake ji a nan duniya in ya je lahira daɗin da zai samu ya fi wanda ya ji a nan duniya da kashi casa'in da tara ko da kashi ɗari a cikin ɗaya na abin da ya ji daɗi a nan duniya kenan kamar bambancin kamar eh, abin nan dubu da ɗaya to sannan in ya je eh, abin da aka bashi zai ga ashe nan duk daɗi da yalwa da yake ciki ashe can lahira ta nan, saboda mafi ƙanƙantar gida a lahira gidan aljanna shine wanda girman gidansa kamar faɗin sama da ƙasa an fahimta to shi kuma kafiri in ya je lahira bala'in da zai hadu da shi tashin hankalin da zai hadu da shi sai ya gwammace gara duniya saboda a nan duniya ainihin aljanna ce gare shi saboda babu azaba ta wuta babu azaba ta kabari babu duka babu kaza babu kaza ba saran maciji ba cizon kunama ba cizon gallaba ta kudin cizo duk babu waɗannan abubuwan a tare da shi a nan duniya ta yi ma an ba shi dukiya to da aka sai ta zama to kamar aljanna ce gare shi an fahimta qala haddathana qutayba qala haddathana abdul aziz ibn muhammad عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira ya ce maza Allah so salim ya ce ad sijinul mu'min duniyan nan kurkukun kafiri ce wajen natul kafir kuma aljannal kafiri saboda shi mumini ina taka tsantsan a nan duniya ina tsare kansa gaba da aikata abin da yake sabon Allah da ranar lahira a ce da shi kulu wa shirabu hani an ma aslaftu kulu wa shirabu hani an ma kuntu eh shi kuma kafiri a nan duniya ina sakata yana walawa amma lahira ba shi da wannan wafil babin abdullahi bin amr a wannan babin akwai hadisi na abdullahi dan amr haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce ya zo a cikin asar cewa wata rana wani bayahude ya ce da amirul mu'minin ali dan abi talib ya ce annabinku ya ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir sai ce to ka kalli yanayin da kake ciki na mulki da wadata da kaza da kaza da ni kuma ka kalli shi bai huda ya ce aliyu dan abi talib ya kalli halin da shi kuma yake ciki na kuncin rayuwa da abin nan sai ya ce da haka za a ce kai halin da kake ciki a kurkuku kake ni shi arnan ya ce ina nufin shi kuma aljanna yake sai ya ce kwarai kuwa dan abin da mumini zai hadu da shi a ranar lahira ba komai ba ne an hada da abin da aka ba shi a duniya shi kuma arne duk wahalar da isha a duniya in ya je ta lahira to sai ya gwammace gara ta duniyar da ta lahira ashe shi a duniya a aljanna yake an fahimta babu ma ja'a masalu duniya masalu arba'ati nafar wa huwa babu wa ashar babu abin da ya zo cewa misalin duniya misalin mutane ne guda hudu hadis rakam alfan salasumiyatin hamsu mai ishirun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da ashirin da biyar ƙala haddasana muhammad bin ismail ƙala haddasana abu nu'aim ƙala haddasana ubadatu bin muslim ƙala haddasana yunus bin khabab khabab an sa'idin at-ta'i abil bakhtari annahu qala haddathani abu kabshat al-anmari anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wannan hadisin da sanadi zuwa Abu Kabsha al-Anmari Allah ya ƙara masa yadda wannan mun ji sabon suna Abu Kabsha al-Anmari al-Muzhidi an ce sunansa Sa'ad dan Amr wasu ce sunansa amru dan sa'ad an ce amru dan sa'id an ce amru dan sa'ad umar dan sa'ad an ce amir dan sa'ad wannan duk abin da ya zo da suna umar da amr da eh, amir duk an faɗa an ce sunansa ne nasabarsa ba an mare ne muzhiji ne ya zauna a sham ba shi da wani lakabi da ya shi hura da shi amma dai sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai imamu tirmidhi ya ce sunansa umar dan sa'ad an gane ku. to shi wannan abu kabsha al'anmari ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa salasatun oksimu alaihinna abubuwa guda uku zan rantse muku a kansu ko zan rantse a kansu wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu kuma zan gaya muku wata magana ku kiyaye ta qala manzo Allah sallallahu alaihi ce ma naqasa malu abdin min sadaqa dukiyar bawa ba ta raguwa ta tawaya saboda yayi sadaka wala zulima abdun mazlamatan mazlamatan fa sabara alaiha illa zadahu Allahu izza kuma ba a taba zalintar bawa kowanne irin zalunci ba sai ya yi haƙuri face Allah ya ƙara masa buwaya da daraja da ƙima. Wala fata abdun babu mas'alatin illa fata Allahu alaihi babu fakarin au kalimatan nahwaha. kuma ba wani bawa da ya buɗe ƙofar roƙo ta zamanto hanyar da zai bi irayu a kanta face Allah ya buɗe masa ƙofa ta talauci ko ta kalma kamar wannan. manzo Allah ya ce waɗannan abubuwa guda uku zai rantse a kansu wa kuma hadisan fahfazuhu kuma zan gaya muku wani hadisi ku kiyaye shi qala ice ad dunya li arba'ati nafar ita duniyan nan fa kadai ta nau'in mutane hudu ce abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbah bawa da Allah ya arzurta shi dukiya da ilimi sai ya zamanto yana bin dokokin ubangijinsa a cikin su wa yasulu fihi rahima ina sadar da zumuncinsa wa ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma ya san haƙƙin Allah a kansa yake ƙoƙarin saukewa fa hadha bi afdalil manazil wannan ina mataki daraja mafi ɗaukaka mafi falala to wannan ba na farko kenan wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu mala sai bawa na biyu wanda Allah ya arzurta shi da ilimi amma bai ba shi dukiya ba fa huwa sadiqun niyya ina da gaskiyar niyya ya kulu yana cewa law anna li malan amiltu bi amali fulan da a ce ina da dukiya da na irin aikin da malan alhaji wani yake yi fa huwa bi niyyatihi fajruhuma sawa to shi dalilin niyyarsa da wancan da yake yin aikin ladan su ya zamanto daidai da daidai wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilma da bawan da Allah ya arzurta shi da dukiya amma bai arzurta shi ilimi ba fa huwa yakhrudu fi malihi bighairi ilmin la yataqi fihi rabbah da haka ina budumbudin dinsa ɗinsa a cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba baya kiyaye dokokin ubangijinsa a cikin dukiyar wala yasilu fihi rahima kuma baya sadar da zumuncinsa wala ya'lamu lillahi fihi haqqan bai san Allah ina da wani haƙƙi a cikin dukiyarsa ba ballantana isauki baya ganin Allah yana da haƙƙi fa hadha bi akhbasil manazil wannan shine mafi munin mataki wannan shine mafi kaskanci da wulakantuwa a cikin bayin Allah wa abdin lam yarzurhu malan wala ilma da bawan da shi Allah bai bashi eh, dukiya ba bai bashi ilimi ba fa ya yaqulu yana cewa law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin fa huwa bi fa wizruhuma sawa amma yana cewa ina ma ina da dukiya irin ta wani sai in yi irin abin da wani yake yi na rashin albarka da rashin mutunci da rashin kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala to kun ga shi wannan dalilin waccan niyya sa? da aiki da shi da wancan duk zunubin su ɗaya ne haza hadisun hasan sahih wannan hadisi ne ke kyawun ingantacce kuma shi ne mahallu shahid wancan na farko da aka kawo guda uku da manzo Allah su sarbe ce zai rantsuwa a kansu wannan ya kawo kamar bonus ne an samu wata ribar kafa ce amma abinda aka kulla babi a akai shine wannan bangaren na karshe gaskiya ne wallahi dukiya bata taba ta waya. ta ragu saboda an yi sadaka ba ba ta taɓa yi ba tunda annabi ya faɗa to ba ta taɓa ba Hakanan waɗannan misalai da ainihin ba wani bawa da wani ya zalunce sai haƙuri face sai Allah ya ƙara masa daraja da buwaya hakanan kuma babu wani mutum da zai buɗe ƙofa ta roƙo ta zama hanyar rayuwa gare shi face sai an buɗe masa ƙofa ta talauci ina ta fama kamo can kamo can amma bin ƙi haɗuwa sai mai riko da maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in maka yi riko da ita akwai dacewa da rabota a ciki amma shi asali mahallu shahid shi nan wanda Allah ya bashi dukiya ya bashi ilimi wannan shine daraja ta farko duniyar nan ta nau'in mutane hudu ce ba su da na biyar tun da ya ce ta mutum hudu ce ta su ce nau'in su ne ba su da na biyar mutumin da Allah ya ba shi ilimi ya ba shi dukiya kuma ya ba shi dama ina yin aikin kwarai da dukiyar da Allah ya ba shi, da ilimin da Allah ya ba shi. ina tsare dokokin Allah ina tsare haƙoƙin Allah subhanahu wataala yana yin abin da ya kamata a cikin dukiyar shi na biyun su shine mutumin da Allah ya ba shi. ilimi amma bai ba shi dukiya ba amma ina burin ina ma shi ma ina da dukiya irin ta wani da sai irin abin da wani yake yi to sai su yi tare a cikin lada to sai kuma mutumin da shi kuma Allah ya ba shi dukiya amma bai ba shi ilimi ba da haka ina bidimbidin a cikin dukiyar ina yin abin da ya ga dama ba ruwa ba shi ba sadar da zumunci ba aikin kirki ba gina masallaci ba gina makaranta ba taimakon marayu ba taimakon masu rauni ina yin abin da ya ga dama ramin kura daga ke yanki to wannan ina da zunubi kuma ina mataki mafi kaskanci da wulakanci mafi sharrin mataki mafi munin mataki to sai kuma mutumin da shi kuma a tantal batete na ba wan ba kana ba dukiya ba ilimi amma ga mummunan hali wai ina so isami irin abin da wancan isamu yi a irin abin da ya aikata sai ya zamanto ba da shi bai yi ba amma mummunar niyasa ta jawo masa haduwa da wancan din a cikin mummunan zunubi Allah ka tsare mu albabu saminu ashar babi na sha takwas babu ma ja a filhammi fi duniya wa hubbiha babi abin da ya zo cewa damuwa a duniya da kuma san ma mutum irin gajin ina samun damuwa hadis ram alfan salasumatin ishirin hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da ashirin da shida قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن بشير أبي إسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن أبلاه بن مسعود قال قال رسول الله صلى wannan hadisin da sanadi zuwa Abdullahi dan Mas'ud yace manza Allah su sallam yace man nazala bi faqatun wanda duk wani talauci wata musiba wata fitina wani bala'i wani tashin hankali wata matsala ta sauka gare shi fa anzalaha bin nas sai saukar da wannan abin ga mutane ina miyayewarsa daga wajen mutane lam tusaddafa fato to ba za a toshe masa wannan kafa ta bala'i da musiba da tashin hankali da fitina da rashin jin dadi ba wa man nazalat bi faqatun fa anzalaha billah wanda faqa bukata talauci damuwa bakin ciki bacin rai wani bala'i wata musiba ta sauka gare shi sai saukar da ita ga Allah ma'ana ine miyayewarta a wajen Allah fa yushikullahu lahu bi rizqin ajilin aw ajil to Allah ya kusata ya kawo masa arziki na yayewa da fita daga cikin wannan damuwa nan kurkusa ko kuma zuwa wani lokaci na can gaba an gane ku to da haka idan bala'i ya saukar wa mutum to yi kokari ya ga cewa ya saukar da shi ga Allah subhanahu wata'ala babun imamu tirmidhi ya ce ga wani babi sai mai masa suna wa huwa babu tasu ashar shi ne babi na sha tara hadis ragam alfan salasu miyatin sabon ashirin hadisi mai lamba dubu biyu da dari uku da ashirin da bakwai قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده فقال وأن حديث أبو وائل يتي معاوية يا زوجا أبي هاشم دون عتبة باشي دلا دلافيا زيدو باشي فقال سيتي يا خال يا كي بفانا يا كي كاونا ما yubkika ميسا ككوكا ميكي ساككوكا me izuka shin rashin lafiya ne ike fatattakarka ike eh, ainihin jin maka am hirsun ala duniya ko kuwa tsabar kwaɗayin duniya ne yasa kake raki akan rashin lafiya qala sai shi abu hashim dan utba yace a ba ɗaya daga ciki kullun la ba ko ɗaya daga ciki walakin na rasulallah sallam ahida ilayya ahadan lam akhud bihi kawai dai manzo Allah sallam ya bani wani umarni ne ne kuma ban yi riko da wannan umarnin ba qala yace inna ma yafika min jami'il mali khadimun wa markabun fi sabilillah yace manzo Allah sallam yace ya ishe ka kawai in wanda abin nan a duniya abin da za ka tara na dukiya shine mai maka hidima da kuma abin hawa da za ka yaƙi da shi don Allah maɗaukaki. Waje donil yau ma ƙad jama'atu, amma na samu kaina a yau na tara dukiya, dukiya mai tarin yawa. Wa ƙad rawahu za'ida wa Ubaidatu bin Humaid an Mansur ana biwail an Samurata bin Saham kala wannan hadisin za'ida da ubaida dan humayd sun ruwaye shi daga mansur daga abi wa'il daga samar dan sam yace da khala muawiyatu ala abi hashim muawiya ya shiga wajen abi hashim an gane ku fa zakara nahwahu sai ya ambaci hadisi kwatankwacin wannan an gane ku shi wannan abu wa'il shakik dan salama muhadrim ne ya zo zamanin manzan Allah su sallam amma ba su haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ko abu hashim ɗan utba ɗan rabi'a al qurashi an gane ko an ce sunansa khalid an ce sunansa shaiba an ce sunansa hushaim an ce sunansa muhshim amma dai sunan mahaifiyarsa hannas bintu malik bin al mubri ba ne ba abshami ne kuma ya zauna a sham ba shi da eh, wata shuhura da shuhura da ita ya mutu a zamanin halifancin Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda kuma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku shi kuma ma'auya shi ne ma'auya ɗan abin sufiyan mun wuce bayaninsa a baya to ice babun minhu nan wancan mahallin shahida hadisi na farko ainihin wanda ya ce wanda wata musiba talauci me shi so ce wa hubbiha da son wannan abin to ai ba za ka iya mayar da abin ga Allah ba sai ka ji kana son abin sai ka ji cewa in ka mayar da shi zuwa ga Allah Allah zai yaye maka da ya ce babun minhu a wannan shi ma nan ga shi an ganshi yana kuka ina abin nan mecece damuwarsa shi ne annabi ya yi masa umarni abin da za ka mallaka a duniya ka mallaki mai maka hidima ka mallaki abin hawa da za ka ringa jihadi da shi Shi kenan karka yadda ka tara duniya amma sai bai bi wannan umarni na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam izo itara to shine abin yake damun sa yanzu ya da al'amarin sa ga Allah subhanahu wataala Allah zai kawo masa dauki da mafita Babu minhu ga wani babi dai daga wannan tsari wa huwa al 20 shine babi na 20 hadis ragam alfan 328 hadisi mai lamba 2328 قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن, بن الأخرم عن أبيه عن أبلاء بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث لسندي زوى ainihin wato Abdullahi dan Masud yace manzon Allah sallallahu alaihi yace la tattakhidhu dai'a kada ku riki ad-dai'a fatargabu fi dunya sai zamanto kun samu buri da sha'awa da kwaɗayi na rayuwa a duniya haza hadisun Hassan wannan hadisi ne kyakkyawa menene ma'anar Shi shine mutum a ce ina da kadarori ina da gonaki ina da lambuna ina da filaye ina da wato abubuwan duk da za su bata masa lokaci a tunane-tunane to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake hanawa mu lura ba ana cakar mutane su nemi kuɗi kar su nemi abin duniya ba abin da ake musu tsawa shine kada su yadda waɗannan abubuwan da suka mallaka su shagaltar da su ga biran Allah subhanahu wa ta'ala. su shagaltar da su ga biran yi wa addinin Allah hidima wanda shine iba su dukiyar Allah ina da wasu bayi ina sanya dukiya hannunsu don in karrama su su yi masa hidima su yi wa bayansa hidima su yi wa addininsa hidima domin shi kuma ya ci gaba da basu ya ci gaba da girmama su ya ci gaba da ɗaukaka su ya ci gaba da kwararo musu alkhairansa muddin suna yin wannan abin to wanda sai aka bashi sai bai yi ba to shi kuma ya shagalta kenan ya shiga cikin waɗanda aka hana aka ce kar ku riƙe abdaya babu ma ja fi tsolil umri lil mu'min babi abin da yazo na tsawon rayuwa ga mumini wa huwa al babu al wahid wal babi na 21 hadith ram alfan 329 hadith mai lamba 2329 qala da abu kurayb qala hadathana zaid ibn hubab عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بشر أن عربيا قال يا رسول الله من خير الناس وأن حديث ده سندي زوى عبد الله ainihin Abdullahi ɗan Busur ya ce wani balaraban ƙauye ya ce ya manzan Allah wane ne wanda ya fi alkhairi a cikin mutane kala mantala wa hasuna amaluhu ice ne mutumin da rayuwarsa ta yi tsayi kuma aikinsa ya yi kyau ya daɗe a rayuwa kuma aikinsa ya zama kyakkyawa abdullahi dan busur sunansa abdullahi dan busur ɗan abi busrin ilmazini alkaisi alhimsi as-sulami an ce abu safwan maimakon abu busr amma dai ɗan uwan atiya ɗan busr ne da samma bintu busr sabasa ba mazini ne ba himsi ne ba sulami ne kuma ya zauna a sham ya rasu shekara ta 88 bayan hijira ko shekara ta 96 bayan hijira sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wa fil bab an abi hurairata wa jabirin hadha hadithun hasanun garibun min hadha alwajhi wannan hadisin an sami irin sa daga abi huraira da jabir hadisin nan kyakkyawa ne bako ta wannan fuska babun minhu wa huwa albabul wal 20 ga wani babi daga wannan yanayi da wannan tsari wato bayani akan cewa mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsayi kuma ayyukan suka yi kyau hadisi rakam alfan 330 hadisi mai lamba 2330 قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال وأن حديث سند يزوى أبي بكرة نفيت عن الحارث الثقفي cewa wani mutum ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ayyun nasi khair wane ne ifa alkhairi a cikin mutane ƙala manzala ya ce man tsala umuruhu wa hasuna amaluhu shine mutumin da rayuwarsa ta yi tsayi kuma aikinsa ya kyau ƙala fa ayyun nasi shar Ice to wannan mutum ne fi sharri a cikin mutane qala man tala umruhu wa sa amaluhu shi shine mutumin da yayi tsayi rayuwarsa ta tsayi kuma aikin sa yayi muni wato ya zamanto ba shi da kyawun ayyuka hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce dan haka wancan hadisin ita kyakkyawa ne amma ba koto wancan fuska amma to wannan fuskar hadisi ne wanda yake kyakkyawa ingantacce to dai kyan rayuwa in ta yi tsayi ta zamanto an yi aikin kwarai a cikinta da doguwar rayuwa babu kyakkyawan aiki ga gajeruwar rayuwa wadda za a yi a tashi ainihin wato mutum bai yi komai ba ma an gane ku to Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai to kuma nan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan da muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka kinsa shari'a cikin zukatanmu ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah ga Najeriya ta gurfana gaban ka Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata mafita Allah muna roƙonka ga musulmai mun gurfana gaban ka Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana mafita Allah mai nufin musulunci da musulmai da sharri Allah ka shagaltar da shi da kansa Allah ka juyar mana da sharrinsa Allah muna roƙonka ka tsare mu ka tsare mutuncinmu ka tsare rayuwarmu ka tsare iyalanmu da dukiyoyinmu Allah Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana lafiyar mu Allah yi mana jagora Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka ka taimaki musulunci da musulmai a ko'ina a duniya Allah masu nufin musulunci da alkhairi Allah ka taimake su masu nufin musulmai da alkhairi Allah ka taimake su masu nufin musulunci da sharri Allah ka tabar da su Allah masu nufin bayan ka musulmai da sharri Allah ka mayar da sharri akan su wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad